وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم فصرف هواها وهذه أن توليه إن الهوى ما تولى يسلي أو يسلي فصرف هواها كجوية juya daga son ka juya daga ra'ayinta, wa hazir an liyahu. ka yi ka tsantsan kada ka jibince shi kaka jibince san rai innal hawa domin lallai san rai mata walla duk abin da ya jibinta wato yana yana yana ainihin wato halakar da shi yusmi da donma yana halakar da shi ko ya aibanta shi yusmi yana halakar da shi au yusmi ko ya aibanta shi ورائها وهي في الأعمال وإن يزدالت المرأة فلا تسب ورائها واتو ka kiyaye ta an gane ku wahiyar sa'imatun fil a'mal ita mai kiwo ne a cikin ayyukan mutane ita san rai ka domin wahiyar sa'imatun ita mai kiwo ne fil a'mal cikin ayyuka yadda ka san dabbobi suna kiwo cikin mai ciyayi ko dabbobi suna kiwo cikin ciyayi suna cin ciyayi to ita tana cinye maka aikin ka ne mai kyau shine ma'ana wara'i haka kula da ita wa hiya sa'imatun ita mai kiwo ne fil a'mal cikin ayyuka wa in hiya salatul mar'a idan ita ta dadada maka wajen kiwo idan san rai ya dadada maka wajen kiwo fala tusimi kada kai kiwo a wajen كم حسنت لذة للمرء قال من حيث لم يدري أن السم في الدسم كم حسنت لذة للمرء so da yawa ta kyautata jin daɗi ga mutum wanda jin daɗin nan ƙatilatan mai kisa ne ta inda bai sani ba cewa cewa lalle guba yana cikin bargo ba guba na cikin romo bai san guba na cikin romo ba kawai yanzu ya sha sai mutuwa ka juya daga son ranta ka yi taka tsantsan kada ka jibince ta lallai son rai duk abin da ya jibinta yusli zai hallakar da shi ko ya aibanta shi wara'iha ka kiyaye ta wahiyar sa'imatu fil a'mal ita mai kiwo ne amma a cikin ayyukan mutane wahiyar sa'imatu ne ba ba ne a gane wahiyar sa'imatu fil a'mal ita nan don mai za amma wannan za shi ciwo akwai wani tabbata wahiyar sa'imatu sa'imatun wahiyar sa'imatu fil a'mal ita mai kiwo ne amma cikin ayyukan mutane idan ita ta daɗaɗa maka wajen kiwo kada ka yi kiwo a wajen kama hassanat lazzatan lil mar'i so da yawa ta kyautata jin daɗi ga mutum wanda jin daɗin nan katila bai kisa ne ta inda bai sani ba cewa yana kisa ta inda bai sani ba cewa lallai guba na cikin rumu hmm. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا من قد عنا وقاتل بالسيف الثقيل من اهتدى ومنقذ اصحاب الرشاد كفى الشرع جلباب المهابة واهتدى راء بتعيير مؤثره دقاق فسيدنا kaga wanda hakika ya kira mutane zuwa ga shari'a wa qatala man yatada ya yaki masu ta'addanci masu wuce gona da iri da takobi mai kaushi takobi mai kaifi a كذو أصحاب الرشاد كما شيني من شيطان من قواتو ما أبو شريعة من الرداء دقبتا kasa shar'a jalbabal muhammad ya tufatar da shari'a wato jalbab wato mayafi na kwarjini sai ya waye gari mu tsa'an abin yi wa tsa'a bi ta'ayyudi da karfafawa wa tsadahu kuma ya kyautata shi gayan kyautatawa ko ya kyautata shi ga tsari wa tsadahu ya kyautata shi ga ga tsari eh fasayihu na man qadda an nasa lil huda kaga shugaban mu shine wanda hakika ya kira mutane zuwa ga shari'a muqatala man ya yaki wanda yake mai ta'addanci da takobi mai kaushi ko mai kare kaifi shine mai kwatan ma'abota shari'a daga halaka ya tufatar da shari'a wato mayafi na kwarjini mayafi na kwarjini fakta da mu da'a sai yawa ya gari abin yi wa da'a bi ayi da karfafawa kuma ya kira tashi da tsari طبعا نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم منه تشريف لدين المصطفى منه تغيير لكفر الكافر الجشام فان منه إهلاك للأسنان على السلام منه في هذه الأهادي تارك الأوجال جعل ما لهم مزرع من شدة الأوجال جعل وتشريف tashriful lidinil وتوكك wato الدين ga الزادي الوزارة وليس بيانني wato ah, aliya ɗaukaka ne minu daga gare shi wato daukaka ga addinin annabin zaɓi alwaza wanda yake ne daga wazihan waza shi ga na mubalaga ne hmm. mai yawan bayyana wato aliya ah. ɗaukaka ne minu gare shi na'am tadmirul kufri wato darkakewa darkakewa ga kafircin kafiri al-gusham az-zalimi wato shi kafirci ya yi rauni minhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ilaqul lil asnam wato halakar da gumaka minhu minhu ilaqul lil asnam daga annabi ne aka samu halakar da gumaka ala sal annabi yayi jamka ala tsagur ga dagudu yayi tumbe manzo Allah yayi jamka ya yayi tumbe ga dagudu ya jamfi gumaka tarikul aujad mai afkowa na tsorace tsorace tarik mai afkowa mutum da dare wa tsari na rantse da sama da kuma mai afkowa da dare saurarin da suke afkowa da dare ɗan ana kiran ba wanda yake afkowa mutum da dare ba tare da yayi sallama ba tsari. A gari kawai mutum ya ga bako ya zo mai baktakan ya kira shi tsari. ta saboda haka menene milhu fi nadil aadi tsarikul aujal wato tsarikul aujal mai afkowa na tsorace-tsorace jan ya yi yawo ina bil aji. a cikin majalisun makiya minhu daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin majalisun makiya eh malahum ra ba su da wani malahum jahal ba su da wani mayawata ba su da wani mayawata muzra abu sun san da ya firgita su saboda tsananin tsorace-tsorace sun san da ya firgita su saboda tsananin mai tsorace-tsorace tashrifun lidinin musulma daukaka ga addinin annabin zaɓi alwaza wanda yake bayyanan ni a ya daukaka ne min gangare shi wato cewa ga kafircin kafiri al-bushar az-zalimai wato kafircin yayi rauni minhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam minhu ihlakul asnam wato ihlakul asnam halakarwa ga gumaka wato minhu daga manzo ne sallallahu alaihi wasallam shi halakar da kuma su annabi yayi damka ko tsohari ya yi tumbe ana tsagur ga tsagur na'am tsarikul aujal wato mai afkowa na tsorace tsorace jarantina da a'ad minhu ko tsarikul aujal mai afkowa na tsorace tsorace jari ya yi yawo a cikin majalisar makiya minhu daga manzon sallar alaihi wasallam malahum ba su da wani mayawata sun san da ya firgita su daga tsananin tsorace tsorace wajilat qulubuhum إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أو جال حمزية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فعفى عفو قادر لم ينح لم ينجزوا عليهم بما مدى إجراء فعفى أنا عفو القادر ولم يركوا حمزية fa'afa afuwa qadirin lam yunajjisu alaihim bima maza ijra'u sai annabi yayi afuwa afuwa Kadirin, irin afuwa na mai iko ka san afuwa na mai iko shine cikakken afuwa idan ya zama to mutum ya ma laifi amma kuma ya fi karfin ka sai ka yafe shi to ba a kallon wannan a matsayin yafiya kawai irin an fi karfin ka ne bayan da zaka yi sai kike na yafe amma afuwa na mai iko wato an baka laifi kuma kana da ikon da zaka iya daukan mataki sai ka yafe to nan ne ake cewa mutum ya burge kama a ce kai yanzu gwamna ne shi kai kai ko shugaban kasa ya ka samu wani yana tura baro sai ma wulaɗanci kaga in kana so ka ci mai fuska ka wulaɗanta shi za ka iya abin nan to kaga sai ka gane shi ana jira ka ka kama shi ka mai wulaɗanci ka ɗaure shi sai kai mu ji ka kuce ka gana ya maka, a gane wannan Hmm. kaga wannan shine afuwa qadirin wato yayi afuwa afuwa mai iko wata wanda igra'u ziga shi shikawa lam yunqisu bai gurbata shi ba bai gurbata shi ba alaihim gare su bi mamada ko al-igra'u bi mamada wato ziga shi shikawa da abin da ya riga ya wuce bai gurbata annabi ba a gare su kuma jonan shishikawa da abin da ya wuce a ce ya muhammad ka tuna sun ma kaza sun ma kaza sun ma kaza sun kore ka daga daga makka sun kashe ma sahabbai kai kanka sun ma ɗanci iri kaza shine shi shishikawa da abin da ya wuce a ringa zuga shi da ana tunatar da shi irin zalincin da aka mai da domin ya ɗauki mataki to wannan shishikawa da abin da ya wuce bai gurɓata annabi a gare su ba shi kawai yana nan ya yafe musu bai sa annabi ya canza musu ba وإذا idan ya kasance alkaɗau yanke zumunci walwasar da kuma sadar da zumunci saboda Allah ne ya zama yankewa da kuma sadarwa don Allah ne to kusantarwa wani isawo da nisantarwa yana zama daidai da kusantarwa da nisantarwa da zama daidai yake kun in ya kasance yanke zumunci da kuma sadarwa saboda Allah aka yi wato kusantarwa da kuma nisantarwa duk ɗaya ne ya ke nufi da wannan eh, yawa eh, ya zama to wasu ɗan uwan mutum sai zama to sun bar Allah sai mutum ya nisance su da kuma sun bi Allah sai mutum ya kusance su ɗaya ne a wajen mutum shi kawai shi abin da yake dubawa sun bi Allah suna tare da su ba su bi Allah ba tare da su وسواء عليهم فيما أتاهم من سواه الملام والإسراء كما ما أتاهم من سواه albalamu zargi wal ikrahu da kuma mubalaga wajen yabo sawa'un alaihi daidai ne a gare shi ma a tawo ga abin da ya aikata dan ka wuce gona da iri wajen yaban shi oho dan ka soke shi oho duk ba abin da ya dame shi ya yayi saboda Allah ne ya sadar da zumunci saboda Allah ya yanke saboda Allah baya damuwa da yabon mai yabo ko suka mai suka fa'afa afuwar kadiri sai ya yi musu afuwa irin afuwar mai iko wanda igra'u shishitawa ko zugawa shishitawa da abin da ya wuce nan da gizo a lalle bai gurɓata shi a gare su ba wai za ka ne ka ɗauwal wasu lillah idan ya kasance yanke zumunci da sadar da zumunci saboda Allah ne to a taɓarin kusantarwa wal bisa da kuma nisantarwa duk ka sawa duk daidai ne al-malam wal iqra wato zargi wal iqra da kuma kuma yabo wuce kuma da zai yabo Sawa'u daidai ne a gare shi ima a kawo da abin da ya aikata ima a kawo min siwa ne daga abin da ya zo mai daga waninsa daga abin da ya zo mai daga waninsa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم mallam ya kif inda intihai kadari alhu kasarar arhu fasihatul kuda duk wanda bai tsaya wajen karshen ikonsa ba duk wanda bai tsaya wajen karshen ikonsa ba ya ci gaba da kokari fasihatul kuda wato fada dan zambiya suna takai suna takaituwa a gare shi fada dan zambiya suna takaituwa a gare shi me ake nufi da wannan cewa wanda bai tsaya a wajen karshen ikonsa ba fasihatul kuda fadadan zambiya da kasar suna zafta kaituwa a alu gare shi wato idan mutum ya zamanto ga iya abin da ya iya nan sai ci gaba da da kokari nan ya kara gaba idan mutum ya zamanto wato karatun shi kawai sai ci gaba da kokari yana so ya iya ahalari za ka ga fadadan zambiya wato a wuraren da yake ana bukatar sai an yi taku mai ɗauka ba a kai sai ya zama to gajere gare shi yau da gobe yau da gobe za ga abubuwan da suke da wahala sun zama masu sauƙi ga mutum inda mutum bai tsaya a wajen iyakacin ikon shi ba yana ta ƙara ƙoƙari ya ta ƙara ƙoƙari a ya wuce inda yake da iko da sai ga ya cimma burin shi abubuwa da yawa wanda suke da wuyan a iya takawa a cin musu sai ga mutum ya iya cin musu ta hanyar ƙoƙari yana idan mutum ya dage abubuwan da ake tsammani mutum ba zai iya cin musu ba zai ga ya cin musu a rayuwa hmm. man da ya alhazma da duk wanda ya tozartar da himma ya wulakanta kokari duk wanda ya tozartar da himma jalali nafsi da damatan zai taso wa kanshi wani irin nadama aldagu aldagu wanda ya fi sara min sab'i zaka daga kunan nan na ainihin harshen wuta kuma wanda ya fi zafi min zaka daga ƙunan nan na harshen wuta na'am man na da bil'udu wara akhlaqi eh. dat wara maqatin ila tilka al'ura man na da ura akhlaqihi bil ujub duk wanda ya rataya igiyar bi'a shi da jiji da kai hmm. wanda ya rataya wa igiyar bi'a shi da jiji da kai to za a rataya igiyar nan na kyama zuwa ga wannan igiyar idan har mutum ya sa ma kashi, jiji da kai kullum yana nuna ya isa to za a sanya mai kiyayya daga mutane ba sa san shi saboda yana ji da kanshi yana takama da kanshi da yawa a gani amma mutum ya zama to mai tawadu mai kankan da kai sai ga ana san shi shi sa girman kai da jiji da kai ba shi da kyau eh. Mallam ya kai inda intihai kwadari duk wanda bai tsaya ba a wajen karshen ikonsa fasihatul fada fadadan zambiya da qawsarat an za su takaita a gare shi na'am man da ya alhazma duk wanda ya so zartar da himma jadari zan su yi nadama jadar zai taso wa kanshi wani irin nadama na'am alzawmi wanda ya bukuna wanda ya bukuna fiye da ainihin zafin nan na harshen wuta man ma da qura akhlaq akhlaqi duk wanda ya rataya ma igiyar ɗabi'ansa bil maqdis abil ujubi mm. da jiji da kai duk wanda ya rataya wa igiyan ɗabi'a da jiji da kai za a rataya igiyan nan na kyama zuwa ga wannan igiya din kenan ɗalibin ilimi dai ya zama to mai tawazu kada ya kuskure ya ringa nuna ya isa ko ya ringa nuna ya fi kowa ko ya ringa nuna kaza an gane duk abin da ka samu na ilimi Allah ne ya baka saboda haka kada ka ringa wulaɗanta mutane don Allah ya baka ilimi ko Allah ya baka dukiya ko Allah ya baka wani abu ka ringa wulakanta mutane an gani in ka tuna kai ma da baka iya ba Allah ya sanar da kai بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شجاع إذا مات الجبان بجأسه جواد إذا دم الغمام بجأسه شفاء إذا عار إذا حار الفؤاد بجأسه من زمانه أهل الأرض صحت ببعضه وقد أثرت فيها الأفاعي نواتب نعم شجاع إذا مات الجبان شجاع النبي جاري بيري صلى الله عليه وسلم idan rago ya mutu da firgishinsa annabi jarumi ne idan rago ya mutu da firgishi jawadun annabi sallallahu alaihi mai kyauta ne a lokacin da girgije ya yi rowa da ruwan samansa lokacin da girgije ya rowa da ya yafi ah. da zafi ya yafi manzo sallallahu alaihi waraka ne shi idan zuciya ya rude da ainihin eh, da afi da rashin lafiyarsa annabi annabi sallallahu waraka ne shi idan zuciya ya rude da rashin lafiya zamanin zamanatu ahlul arar wato sikila na mutanen kasa zamana sikila

وقد أثرت فيها الأفاري كما ألوغة جنة الأفاري كومرشي النواكز ميسارة وقد أثرت فيها ياي تاثيري أجريتا كومرشي ميسارة وأشيو كومرشي كمار إذا كومرشي كومرشي ميفائي ميسارة tasiri a gare ta a gare? wato ka'ir kafiri din nan kafiri wanda yake mai kisa ya yi tasiri ga wannan biri'a, shi ke kulawa da biri'a. amma da manzo Allah ya zo sai da ya warkar da ita hmm? sai annabi ya kamanta katon kafiri mai fada da musulunci wanda shi yake tarbiya ga wannan biriya da sarayi da kafirci ya yi tasiri a gare ta an gane amma duk da haka sai da manzo Allah ya samu nasara kan wannan kafirci da kuma biriya da eh shuja'u annabi sallallahu alaihi wasallam jarumi ne shi idan matal jabanu bi ta'as idan rago ya mutu bi ta'as da firkicin sa na'am jawadu annabi mai kyauta ne shi idan girgije ya yi rowa da yayyafinsa manzan Allah sallallahu waraka ne shi idan zuciya ya firgita da ainihin eh, idan zuciya ya rude da ciwonsa na alil abdi ciwon sikila na mutanen ƙasa ta warke da aiko ايكو منظور صلى الله عليه وسلم نعم kuma shi annawa ke mai tsara alhali ta yi tasiri a gare ta hmm. in ya sari mutum da wuya mutum ya tashi mutuwa ne amma shi amma da manzo Allah ya yi da wannan maciji da yake tsara in ya sari mutane annabi ya kai ba da magani kuma a warki hmm. ashariya ashariya na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله da zaska amani bi kalbi ka karra'u da razbu wa babu minhu bil aisi qurra'u nam gururaka atma'un tuzallika durra'u hmm. na'am gafalta wa qasam maniyat surra'u hmm. ilayka wa abdan al maniyat tubbu hmm. nam da zaka amani burace burace sun yake ka burace burace kurra'u masu masu kwankwada a zuciyarka masu konkwada ruwan zuciyarka amani qurra'un bi kalbika burace burace masu kwankwadan ruwan zuciyarka da zaka zo ka yake ka garatu aba wabani wato sun lullube shi sun lullube zuciyan wa babun minhu qurra'un bil ais alhali kofan shi an kwankwasa shi da barna wa babun minhu qurra'un bil ais alhali kofa nashi an kwankwasa shi da ne da barna bururuka azma'un burudinka kwaɗayi ne kwaɗayi ne wato turau masu wulakanta mutum to zilluka da suke kaskantar da kai a gane ko ruɗinka kwaɗayi ne turau masu wulakanta mutum to zilluka da suke kaskantar da kai dai farka karab kana wa kursadun maniyar alhali mashin nan na mutuwa an yi taifin shi karab kana alhali mashin mutuwa an yi saitin shi zuwa gare ka shura'un ilaika an yi saitin shi zuwa gare ka wa abdazin maniyyati subba kuma alhali jikin nan na mutuwa wato cikakku ne jiki na mutuwa silke na mutuwa cikakku ne ga sunan garaske aman burace-burace wato gazar ka sun yake ka wanda su nan kurra'u masu kwankwadon ruwan bikarbika ruwan zuciyanka garas wato sun rude shi a sun lullube shi kai sun lullube shi wa babul ah, minhu alhali kofa da gare shi ƙurra'u an kwankwasa shi da barna bururuka adma'u shi ne kwaɗayi kwaɗayin nan wanda yake mai ƙasƙantar da kai wato ma'ana mai wulakanta mai kaskantar wato zuluka da yake kaskantar da kai falta karab kana wa khisasul mai alhali mashin nan na mutuwa shurra'u an yi sai ta zuwa gare ka alhali kuma jukuna na mutuwa cikakku ne ga sanan in aka aka aka nan mashin kawai zai same shi nan وعليكم السلام abu ne mai kyau a rinka yi wa shugabanni addu'a kare da zamanto ana yi don bambadanci ne ana yi ne tsakani da Allah kuma shi wanda yake tsakani da Allah za ka iya fahimtar haka za ka iya fahimtar shi baya zaben wani shugaba ban da wani duk shugaban da yake mulki zai mishi addu'a Allah ta'ala ya ba shi iko ne wa mutane adalci Allah shi taimake shi Allah shi kaza Allah shi kaza a gani amma yanayin abin ya zama to ba wai ana yi don bambadanci ko don neman duniya ba ne. don wani yana yin addu'a ne don shugaban ya ji in ji daɗi ya mishi wani kyauta an gane da wata wannan shi ne zai iya faɗa so ɗaya so biya ka kuma talakawa da Allah da bayan Allah duk wanda ya sujada ya ringa sa shugaba ya ringa in yi addu'a ya ringa sa shugaban shi kada a ringa mantawa da shugabanni cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su sannan shi shugaban ba da bai da lafiya Allah ya ba shi lafiya hmm. na'am na wani to ina ya kace wani waje da ajin a addu'a ba duk ba mu wani dalili a kan shi na taɓa jin wani ma ya ce wai ka sha ruwan zanzan har da ruwan zanzan wai ka sha ka yi shi sha ruwan zanzan wai ka yi tawakkuli kai ne ne ana kai wasu abubuwa duk wannan guluwi ne a matsayin ka na musulmi kawai in san da kai sallah kai ma shugaba addu'a in san da ka in san da ka samu damar addu'a kai masa yadda kuke duk wannan bai da asali gaskiya ba a karanta da ne a nuna musu duk shugaba an gane shugaba duk zalunci yana bukatar addu'a saboda direban ka ne ka shiga motar yanzu ka shiga motar mutum sai daga bayan ka dan kwaya ne ba za ka dai addu'a Allah ya sa to ka lafiya ba to sai wani ya dauka kawai sai na kirki ai na kirki ma yana bukatar karancin addu'a ma haka ne tunda shi ya riga ya kai labari ga shi kai kowa ya san na kirki ne wanda yake azalimi ko kuma wanda yake kaza kaza to shi ya fi cancanta ma a mai addu'a dan Allah ya shirye shi hmm? rashin karantarwa yana sanya wa kai kada kai kan ka da tsoron ɗaliban ka ba amma idan aka yi hakuri, a hankali a hankali ana isar da sako ga ɗaliban sai ka iya faɗin abin da yake ma mai ban mamakin masu saurare ka to da zarar mutum ya ɓoye wannan ilimi kusan da buƙatar ilimin ya taso sai ka dinga jin tsoron isar da shi dan ka san ka shiga ka isa zaka sha wahala ɗalibin ka lokacin nan wanda ya zauna da kai shekara da shekaru sai sai jingina ka zuwa ga cewa kuɗi ya ka baka da ya kamata ce ɗalibinka ya san ka shekara wajen ishirin kuna tare in kai dan maula ne ma ko bai san duniya ya sani kama rana ɗai ko sai jigila ka zuwa ga cewa kai sai malam gwamnati ne malam bai ce ne ce da ya shaida in malam da kwaɗayi ne ya kamata ka san malam tun fil azar A gane to wani kawai dai ba ruwan shi zaman da yi da kai gaba ɗaya bai ma san ko kai waye bane kawai yana dai karatu ne wajen wanda in kwaɗayi malam yake da shi za a ji malam a waje kaza ya je a jimala ya je waje kaza to ba a taɓa jin wannan ba malam gashi gashi gashi kara da shekara shekaru yau ne kawai da ya bari kawai dai a karɓar kallawa zai kace da kashe da kawai an gane to da kashi dole ne su malamai yi haƙuri wajen karantarwa a hankali a hankali har mutane su fahimci wannan al'amari babu abin da ya fi sauƙin fahimta an mutum ya kwantar da hankali shi ka kamanta mai shugaba da direba yana tu dan kwaya za ka kyale shi ne shi ya yi tafi da kwaya kaga nan sai da kanga ka shiga motar ko ba dama kun shiga tsakiyar daji za ka iya soka ba abinda za ka yi shi da kabila zuwa Allah ya sa a kwaka lafiya ina fatan gani shi ne Allah shi taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك